الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه بيان إنسان صغرا أكيد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة ساتن بيوتي من يبياني cewa abin da ya rikice mana wanda ba mu san ainihin yadda al'amarin yake ba mukan miƙa shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ce Allahu wa rasuluhu a'la sannan muka ce mun yi imani da cewa da hajji da jihadi wasu rukunai ne wanda Allah ya wajabta akan bayinsa ba su faɗi har ƙiyamusa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila sannan kuma jihadi inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم sannan muka yi bayanin cewa mun yarda da cewa mu nan, akwai mala'iku waɗanda yake suna jujjuya aiki a kawunanmu. mu wasu sako da safe sannan su tashi da yammaci wasu sako da yammaci su tashi da daddare Allah kuma yana tambayan su yaya kuka bar bayina kamar yadda muka karanto wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi. sannan muka ce mun yadda da cewa azaban kabari abu ne wanda yake tabbatacce da nassin alqur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaru yu'raduna alaiha quduwan wa ashiya mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara mun yadda da cewa azaban kabari gaskiya ne da nassin alqur'ani da kuma nassin hadisin annabi sallallahu alaihi sannan muka ce kabarin nan ko dai ya kasance dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna ko kuma ya kasance wani dausayi ne na wuta Allah ya tsare to sannan a dai wancan satin muka yi bayanin cewa mun yi imani da tashin alkiyama za a tashe mu za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir sannan muka ce mun yi yadda da cewa kowanne za a bayyana masa da ayyukansa wa uridu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra sannan muka ce mun yadda da hisabi kamar yadda muka karanto ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سنموك شيء قوة نيدك تكي مذكرا للتافين سا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سنموك شيء كرشان الأمر إلي من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wannan shi ne karatunmu na wancan sati da muka yi a gurguje yau insha Allahu za mu ci gaba malam ya ce wal jannatu wan naru makhluqatani da aljanna da kuma wuta ababe ne na halitta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kowanne kuma ya tanadan musu ma'abuta inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma faman sha'a falyu'min wa man sha'a wa hadainahu an-najdayn wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون kowane gida na aljanna da kuma na wuta an tanadan mata ma'abuta don Allah ya halitta su to shi sa zaka ga Allah subhanahu ta'ala yakan kira aljannan nan da sunaye da dama wani ya ce mata jannatin na'im innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im wani zume ya kira ta jannatul ma'wa ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ونزم يكرة جنة الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ونزم يتشد إتا جنات عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا هكذا ونزوم يتيمة سقرة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ونزم يكرات حطمة ما يببلاوة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة ونزم يكرات هاوية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك نار حامية ونزم يكرات لظى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع to hakan nan zaka ta ji alqur'ani ya kira su da sunaye daban-daban sai malamai suke mana bayani kasratul asma tadullu ala sharafil musamma in ka ji sunaye sun yi wa abubuwa yawa yana nuni akan girman matsayin wannan abu to da aljanna da wuta suna nan kamar yadda muka yi bayani Allah ya halitta su kuma ya halitta wa mutanen nan waɗannan gidaje to sai aka samu wasu daga cikin malamai ba waɗanda maganganunsu ba ta da mahimmanci a duniya kamar irin su mu'tazilawa da sauransu suka ce ai aljannan nan ba riga an halitta ta ba innama Allah ya ambato ta ne amma za a halicce ta ba riga an halitta ba to idan ka duba nassin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi sallam sun tabbatar da cewa aljannan nan tana nan sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هكذا واتقوا النار التي أعدت للكافرين أنت نجيس دوانا سنن حديث صحيح يا تبتا النبي صلى الله عليه وسلم وترانا an ga yayi gaba sai aka ga kuma yayo baya sai sahabbai suka ce menene ya same ka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam mun ga kayi gaba muka ga kuma kayi baya yace kai ni ban taba ganin yau irin yana ta yau din nan ba hakika an nuna mani aljanna an nuna mani wuta har na miƙa hannu na yi yunkurin tsunkowa daga cikin kayayyakin marmarin aljanna da dai ka ce na yi gamankatar na tsunko da ba za ku gushe ba kuna cin waɗannan kayan marmari matuƙar duniya tana nan to sannan abin da ya sa kuka gana yi baya hadisin sahihi ne na ga wuta ne da ma'abutanta amma na ga mata su ne suka fi yawa a cikin wuta sai aka tambaye shi sallallahu alaihi wasallam menene ya sa mata suka fi yawa a cikin gidan aljanna Ya ce yace li'annahunna yakfurna al-ashir yakfurna al-ihsan domin su suna kafircewa abokin zamansu mazaje suna kafirce wato ayyukan da aka yi musu nagari da za ka. kyautata wa mace zamani gaba ɗaya kamar yadda hadisin ya nuna sai ɗan tangarɗa ta shiga tsakaninka da ita sai ta ce baka taba tsina na da komai ba tsawon zamana da kai to don wannan abu da mata suke rainawa. annabi ya ce alaihi salatu salam lallai na ga mafi yawansu a cikin wuta to ashe kun ga abin da nake son nuna da wannan hadisi za mu fahimci cewa lallai aljannan nan da kuma wutan nan suna nan an riga an tanaje su kuma an tanadar wa kowane gida waɗanda za su shiga to don haka Allah ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda aka yi martanajin aljanna to sai malamai suka sake sabawa aljanna an yi ittifaƙin dai cewa eh ita an riga an wa bayan Allah ne na gari wuta kuma an a ashiraran bayan Allah ne ita to shin aljannan nan ni'imar ta za ta kare ko ko a'a ba ta karewa maganganu akwai guda takwas waɗanda aka yi ittifaƙi dai an ce aljanna tana nan tana nan ba za ta kare ba wa amma alladhina su'idu ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز da wannan ata'an gaira majzuz kyauta ce wace ba mai yankewa ba za mu fahimci cewa dukkanin malamanmu sun yi ittifaki akan na'imar da ke gidan aljanna ba za ta bushe ba sannan hadisi ya tabbata idan mutanen aljanna suka shiga aljanna mutanen wuta suka shiga wuta mai kira zai yi kira ya ce ya ahlal janna khuludun fala mauta ya ahlan nari khuludun fala maut ya kuma abuta aljanna ku tadawwama ba za ku mutu ba sannan ya kuma abuta wuta kuma ku tadawwama ba za ku mutu ba la yadhuquna fiha fi mauta illa al-mautata ula babu sauran mutuwa a wani hadisin kuma za a yi ku a ce ya koyan aljanna lallai za ku ta dawwama ba za ku tsufa ba sannan za ku yi lafiya ba za ku yi rashin lafiya ba wannan hadisi ya tabbatar da wannan to amma abin da ya shafi wuta malamai sai suka saba suka ce to akwai waɗanda suke da tunanin cewa azabar wuta tana da iyakaci wacce za ta ƙare da nassin alkur'ani kamar da suka kafa hujja da kuma nassin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to za mu zo mu karanto hujjojin kowa sannan kuma sai mu nemi mafita maganan nan ta cewa azabar wuta za ta kare an samo ta daga umar dan khattab radiyallahu ta'ala an samo irin ta daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala an samo irinta daga abu huraira radiyallahu ta'ala an samo irinta daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhum ajma'in menene hujjan su sun ce wa amma alladhina shaqu fa fi an nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal-ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wannan togo da aka kawo ya nuna cewa kenan azabar wuta tana da iyakaci sannan a can uh, rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha'a Allah suka ce to da wannan za mu fahimci cewa lallai azabar wuta tana da iyakaci sannan idan ka duba ayoyi za ka ga takan nuni akan cewa azabar nan na wani ne ne inni kafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim Allah ta'abudu illa Allah inni kafu alaikum azaba yaumin alim can kuma ce azabu yaumin muqim za ka ga ana danganta shi da yini ana danganta shi da yini to so suka ce da wannan za mu fahimci cewa azabar wuta ba a baba ce wacce za ta dawoma in an kona wanda za a kona to za a yi iyakaci kuma inda yake za a kai za ta kare saboda rahamar Allah tarin jayi fishinsa wa rahmati wasi'at kulla shay fasa aktubu halin lavina sannan rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma sannan a lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta al'arshi an samu a rubuce sabaqat rahmati ghadabi rahamata ta riga ta gabaci fishina to da waɗannan sai suka ce da wannan ba hikimar Allah bace subhanahu wa ta'ala ko ba nufinsa ba ne ya zaunar da wasu mutane ya ta ƙona su har zuwa har abadan abada a don haka da wannan aurinmu suka ce a zabar wuta za a kona wanda za a kona sannan kuma sai a kai iyakan inda yake za ta kare to sai wasu bangare cikin malamai suka ce a zabar wuta akwai mutanen da yake in sun shiga ba za su fita ba mu ma muna da nasi kamar da kuka kawo innal mujrimina fi azabi jahannam anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun kaga da wannan za a fahimci cewa ba mutane bane masu fita wa ma hum bi kharijina minan nar wa ma hum bi mukhrajina wa ma hum minha bi mukhrajin innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ده wannan suka ce mu a wurinmu ya nuna cewa azabar wuta ba za ta ƙare ba sannan kuma za ta tabbata saboda ai a wani wurin za ka an ce khalidina fiha abada masu dawwama ne inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha zaka ji ana ta bayani sai suka ce to da wannan mu a wurinmu mu azabar wuta a bace wacce za ta dawwama ga wasu mutane sannan kuma ana iya fidda wasu mutane kamar yadda hadisi ya nuna dalili na biyu wanda suke ganin cewa azabar wuta abu ne wanda yake tabbatacciya za ta ta wanzuwa kamar yadda aljannan ma za ta wanzu suka ce hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin cewa mutumin da akwai daidai da kwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa ba zai dawwama a wuta ba to in har za a fitar da su a cikin wuta kuma aka ce za a fitar da waɗanda suka mutu suna shirka daga cikin wuta to mene ke bambanta masu tauhidi da marasu tauhidi kenan da wannan za mu fahimci masu imani sun sha bamban da mushrikai sannan kuma Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan da wannan za mu fahimci duk mutumin da ya mutu yana shirka kamar da muka karanto ba Allah bai yi alkawarin zai yafe mashi ba subhanahu wata'ala idan ya shiga wuta ba zai fita ba to kulasan maganan abin da muke so mu nuna nassi ya nuna cewa eh azabar wutan nan tana da iyakaci wasu nassosan sun nuna cewa azabar wutan nan mai wanzuwa to akwai abin da ake cewa uslubu tarjih idan adilla suka zo hujjoji suka zo za mu yi ƙoƙarin mu ga mu jamma'a su mu haɗa su in suna iya haɗuwa za mu yi ƙoƙarin haɗa su mu gani in suna iya haɗuwa a tawafuk to idan abu ya ci tira sai mu duba mu ga wanne ne ya gabaci wani maganan nasa da masoki zai shigo kenan to in duk muka rasa shikenan sai mu bar shi fatawakuf sai mu a kai, amma wannan insha Allah za su haɗu yadda za su haɗu kuwa shine za mu fahimci cewa tun da har an ce akwai mutanen da za su shiga aljanna sannan kuma abu za su dawwama akwai kuma mutanen da za su shiga wuta amma kuma da ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam sakamakon imanin da ke zuciyansu za a fito da su kenan za mu fahimci wutar da ba za ta dawwama ba ita ce wutan musulmai waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala tunda an ce duk wanda yake da daidai da miskala zaratin na imani ba zai dawoma a wuta ba kenan kaga shi in an fidda shi a cikin wuta azabar shi ta kare wutar ta shi ta kammala amma wutar da za ta dawwama har abadan abada ita ce wutar da mutane waɗanda yake sun haɗu da Allah subhanahu ta'ala ba musulmai ba ne ko ko sun je suna shirka to waɗannan ayoyin da kaji suna bayani akan tabbatan azaba da su take yi amma ayoyin da suka zo suna bayani akan nuna iyakar azaban to wannan tana magana ne da musulmai waɗanda yake sun saɓi Allah a duniya amma kuma sun haɗu da Allah da imani subhanahu wata'ala ina fata mun fahimta to wal jannatu wan naru mala yace aljanna da wuta makhluqatani ne halittu ne na Allah subhanahu wata'ala la tafna yani abadan ba su karewa har abada ba za su kare ba wato wannan yana mai da martani ne ga wasu mu'tazilawa da kuma jahamiyya da kuma qadariyya waɗanda su ma suke cewa wai ni'imar aljanna za ta kare saboda Allah subhanahu ta'ala ya ce kullu man alaiha fan kullu shay'in halikun illa wajha tunda an ce komai mai halaka ne kenan in har kun ce aljannan nan suna nan yanzu a halicce su ma sun shiga cikin abin da za su halaka to sai mu ce da su lallai abin da ake nufi aljanna kamar da muka ambato tana nan a halicce amma akwai abin da Allah ya yi nufin ya kare akwai kuma abin da Allah bai yi nufin ya kare ba abin da Allah ya yi nufin ya kare subhanahu wa ta'ala shine iri na da kai da shi da ita da kuma duk wasu halittu masu rai amma aljanna da wuta Allah ya halitta su ne ba don su ƙare ba ba don su gushe ba ba don su lalace ba ina fata muna fahimta kenan kun ga wannan magana da suke cewa Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajha mun tunkuɗa musu wannan hujja sai mu ce kamar ba su ma fahimci abin ba abin da Allah yake nufin zai ƙare ya halaka shine irin mutane amma akwai abin da Allah ba nufinsa bane ya ƙare daga ciki akwai aljanna daga ciki kuma akwai wuta mala yake cewa wala tabidani ba su halaka har abada dan ba nufin Allah bane su halaka wa inna Allah ta'ala lallai Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal jannata wan nara ya halacci wuta da kuma aljanna qabla al khalq kafin ya halicci halitta dan idan ba ku manta ba mun ce kafin a halicci duniya da shekaru dubu hamsin a riga an gama da arzikin kowa da kuma rayuwar kowa da kuma makomar kowa da kuma irin aikin da in ka zo za ka yi kenan kun ga an riga an gama da halittar aljanna da wuta kafin mu ma mu zo duniya domin abin da muka zo mu yi bauta daga ina muke daga ƙasa in mun koma za mu koma cikin ƙasa sannan kuma an tanadar mana makoma ga duk mutumin da ya zo ya aiki babban dalilin da ke nuna cewa an yi haka halittun aljanna da wuta suna nan kafin mutane don mutumin da ya rasu daga cikin mu kamar yadda hadisi sahihi ya nuna a cikin kabarinsa in dan aljanna ne za a nuna masa aljannansa kafin kiyama ta tashi sai ya kasance yana gaugawa ya ce Allah ka tashi alkiyama domin in koma makomata in kuma ɗan wuta ne za a nuna mashi makomansa da nanan wuta a lokacin da ke cikin kabarinsa sai ya ce ya Allah karka tashi alkiyama ni a wannan kabari wannan azaba ma da kake mani ta ishe ni ka banni da ita ya Allah ka mani jinkiri kar ka tashi alkiyama zai dinga roƙon Allah subhanahu ta'ala kenan da wannan za mu fahimci cewa an riga an gama da halittan wuta da kuma aljanna kafin mu dinnan mu zo duniya a halice mu wa khalaqa lahum ahlan Allah ya halitta wa kowane gida daga cikin aljanna da wuta mutane kamar yadda muka karanto haƙiƙa an halitta wasu mutane daga cikin aljanu da mutane wa wuta su waɗannan mutane suna da idanuwa amma ba na ganin gaskiya ba suna da zukata amma ba na sauraron gaskiya ba suna da kunnuwa amma ba mai jin gaskiya ba waɗannan in ka gan su kamar dabbobi ne kai sun mafi dabbobi ɓacewa. waɗannan dai a takaice su ne mutane rafkanannu allah ya halitta wa kowane gida mutane faman sha'a minhum ilal jannati fadla duk wanda Allah ya so daga cikin bayi subhanahu wa ta'ala yakan shigar da shi aljanna da falalarsa ba da dabaranka ba ba da wayarka ba ba da kwazonka ba ba da aikinka ba a'a falala ce yake baka ya shigar da kai aljanna don babu abin da za ka yi wanda yake zai aikin ka zai qualifying ka zuwa gidan aljanna kai da kullum kana cikin laifi in kullum za a kama ka da laifuffukan da kake taya za a yi ka samu falala Allah sai dai da rahamarsa wa man sha'a minhum ila nari adlan min duk kuma wanda Allah ya so subhanahu wa ta'ala yakan shigar da shi wuta da adalcinsa domin kamar yadda zamu karanto a gaba ya girmama ga Allah ya kasance zalimi. bai yiwuwa ga Allah ya zalunci kowa in annabawan da aka turo ba su kasance zalimai ba to mahaliccin annabawan subhanahu wa ta'ala shine zai zalunce ka menene kai wanda za a zalunce ka a don haka in ka shiga wuta da adalci ne na Allah subhanahu ta'ala idan kuma mutum ya shiga aljanna da falala ce ta Allah subhanahu ta'ala wa kullun kowanne daga cikinmu kowanne daga cikinmu wannan tanwinin ana kiran shi tanwinul iwat ma'ana al-iwat akwai kalma shi kuma tanwinul iwat ya kasu gida guda uku akwai iwadun anil harf iwadun anil kalima akwai iwadun anil jumla wato in muka gansa yana nuna mana akwai wata kalima da aka cire misali wa kullun ai wa kullu insanin kowane mutum daga cikinmu ya amalu lima qadifu rigala yana aikin abin da aka riga aka gama da shi kowane mutum daga cikinmu yana wanzar da abin da tuntuni an riga an kare da shi wasa'irun ila ma khuliqala yana kuma tafiya ne zuwa ga abin da aka halicce shi don shi ma'ana wata kalma da nake faɗi ina jaddadawa duk abin da ka gan shi yadda ka gan shi haka allah ya so ya gansa sannan allah shi ne mai yin yadda yake so ko da yadda ya so kai baka so ba shi ne mai wannan to don haka dukkaninmu da ka ganmu din nan kowanne yana yin aikin abin da an riga an kare da shi kuma yana tafiya zuwa ga waɗannan ayyuka domin mu makhluqin muyassaru lima khuliqa lahu kowanne daga cikin mu an sauwaƙe mashi aikin da aka halicce shi dan shi kai yanzu ka zo ka yi sallah da kai sallan kuma ka hakura ka zauna kana karatu wani baya sallan ma amma kuma musulmi ne yana shan giya yana zina yana luwati wani mushiriki ne duk aikin da kaga mutum yana yi a duniyan nan za ka samu allah ya sauwaƙe mashi irin wannan aiki wani zai ga cewa ka zauna kana karatu wahala ne shi ba zai iya ba kai kuma yanzu kila in an ce ka shiga fili irin na dambe na kukuwa sai ka ga wahala ne irin kamar boxing irin su wrestling irin waɗannan abubuwa sai ga kai ina za ka iya wannan aiki wani in an ce shiga soja sai ya ga ba zai iya ba shi kuma sojan babu abin da ya fi mashi daɗi a rayuwarsa in ba wannan aikin ba wani ɗan sanda ne kai kuma sai ka ce gara ka mutu babu aiki misali shi kuma yana ga babu abin da ke daɗaɗa masa in ba wannan aikin ba wani sss ne kai kana ganin a ba za ka iya zama munafiki ba ka je ka ɗauki abin da ba a faɗa ba ka kai wa gwamnati ka ce an yi wani kuma yana ga da wannan aiki yana roƙon Allah ya mutu a kansa to kowane mutum da ka gan yadda ka gansa an sauwaƙe masa irin ayyukan da zai yi kai yanzu kana kyaman kafirci kana gudun Allah ya raba ka da shirka amma shi mushriki babu abin da ya fi soyawa gare shi in ba shirkan ba ko da ya gane ko ce abin nan ba daidai ba kamar yadda ya faru da Ahmad Didat Allah ya ji kansa akwai faston da suka zo suka yi mukabala aka buga aka buga to faston bai musulunta ba amma saboda tsananin shakku da shi ahmad dida ya jefa cikin zuciyarsa ya yanke wa zuwa coci shi bai ce ni na musulunta ba amma kuma cocin bai zuwa la ilaha ula wa la ilaha ula muna fahimta to wal khairu wa sharru da alkhairi da kuma sharri Muƙaddara ne alal ab. malam ya koma babin ƙaddara. an ƙaddara su gabawa idan alkhairi ya same ka wallahi an rubuta zai same ka idan sharri ya same ka wallahi an rubuta mai samun ka ne idan kuma kuskure ka yi dama can ba kai aka rubuta zai samu ba kamar jiya jiya muna kan hanya mun wuce da wasu mata mun je wurin wani abokinmu mun gaishe shi suka ɗaga mana hannu sun wuce mun gaisa ga sunan sun ɗaga mana hannu mun gaisa muna dawowa duk tafiyan da dawowa bai fi minti ashirin ba zuwa ashirin da biyar sai aka ce mana ɗaya daga cikin matan nan da kuka wuce ɗazu ta rasu ta rasu eh mai ya faru ai wai mota ce ta kwace ta da keta ko shurawa ba ta yi ba to da alkhairi da sharri da kake ganin sa an rubuta ma kowa in alkhairi ya same ka ga gode wa Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min إن kullahu كله خير وليس ذلك ahadin إلا mumin. ni dai al'amarin mumini na bani mamaki dukkanin al'amarin mumini gaba ɗayansa alkhairi ne idan alkhairi ya same sa yakan gode wa Allah wannan kuma alkhairi ne gare sa in sharri ya same sa yakan yi haƙuri wannan kuma alkhairi ne gare sa to kada sannan in alkhairi ya same ka karka manta Allah subhanahu ta'ala ta'arraf ila Allah fi raqa'i ya'rifka fi shidda ka nemi sanin Allah a cikin yalwa Allah zai san ka zai nemi sanin ka a lokacin da ka shiga tsanani don haka kada daɗin ya sa likai la sau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum kada jin daɗin da alkhairin ya sa ka manta Allah kada kuma sharrin ya sa ka fishi da kaddaran Allah a'a duk yadda ka tsinci kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na gode wa Allah ko da abin da baya so ya same sa misali zahirin abu ko da abin da kai kake gani kamar sharri ne ya same sa yakan gode wa Allah ya ce alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli nar a duk yadda hali ya juya muna gode wa Allah don haka da alkhairi da sharri an rubuta ma bawa wal istita'a iko kuma da kake gani allati yajibu biha al-fi'l wanda aiki yake wajaba da ita wato malam ya koma maka magana kan ƙaba'i ne abin nan domin istita'a kala biyu ne akwai istita'a shari'ayya. akwai istita'a kauniyya iko akwai iko wato wanda yake na kauni ne wannan na Allah ne subhanahu ta'ala amma ya fincina maka ɗan daga ciki amma kai kuma babu abin da kake iyawa sama da na Allah subhanahu ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima wannan ana kiranta mashi'a kauniya ba abinda kai ka isa ka yi sama da na Allah subhanahu ta'ala. walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum walau shi'na la kulla nafsin gashi nan wannan mashi'a kauniya to wannan iko wanda aiki ke wajaba da shi min nahwi tawfiq na kamanni ko kuma na kama da dacewa alladhi la yajuzu an yusafa al bihi wanda yake bai dace a siffanta wani abin halitta da wannan ikon ba fahiya ma al-fi'l to wannan iko yakan kasance ne tare da aiki bai ma'ana akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya akwai iko irin na umurni. wannan shine za a ce da kai aqimu salata wa atu zaka wa la taqrabu zina innal ladhina yakuluna amwala al-yatama zulman innama yakuluna fi butunihim وحل الله riba wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah wannan ana kiranta mashi'a shar'iyya nufi ne amma na shari'a an umurce ka da kaza an ce ka kaza amma a kauniya ita ce wanda Allah ya riga ya zartar da komai ya gama da komai ita kuma wannan dacewa Allah ya kan baiwa wanda ya so don haka kana fahimta yi bari gama da shi tukuna ka fahimci wani magana yawa ba za mu tsaya mu ta musu addu'a mu ce ne Allah ya tsine mai Allah ya mai kaza Allah a'a a wata riwayan ma na hadisi cewa abubuwan da suke mana na sharri kafara ne ga laifukanmu. ka gane ai na'am na'am na'am eh, gaskiya ne kama ta kunu wallah alaikum yadda kuke haka ai in ka duba hudbobi da dama da muke anan na taba rifarin lokacin da na tafi sayan albasa na taba rifarin a gidan mai in ka duba kaga za ka cewa ba kowa ba ne tsabtatacce ka fahimta yanzu misali kamar gidan mai za a kawo mai da manaja sai ɗaiɗaiku shi zai tsaya akwai 'yan layin kwaya-kwaya akwai kuma 'yan layin waɗanda su wanda yake 'yan patient 'yan hakuri kai da ka zo kwaya-kwaya naka special kuɗin da za ka bayar daban ne domin a baka ok ka shiga za ka ba shi bribe shi kuma can an kaje wurin pomp attendant din shi ma nan sai ce ma ba a ce ba da abin nan lita sama da sha biyar ba so amma an kana son sama da haka to wannan sai mu daidaita a tsaye a wurin shi manaja ko ba ce yana ansa shi kuma anan shi ma yana ansa in kana son sama da lita sha biyar to wannan wani abu ne wanda yake ka motsa ni kuma sai in sayar da zan yi tunda manaja na cin ni ma sai in yi motsi to in ka duba yadda abubuwan suke sai ka ga to wai yaya za a yi a samu gyara duk inda ka bibiya misali je ka kwata wurin su <laughs> da da can na san akwai wani irin yanka da suke wa kai na sa a yanko tun daga kusan karshen wuya wai saboda ya ci kai auki ka fahimta banda dan abin da ake cewa fince fince za ka kawo maka a dan tattara dan wannan fincen sai ka ga kusan kilo daya ko biyu to in kana da yara a kasan ka ka ka karantar da su kenan sharri in ka tafi wurin makanike abun ka zai cire ya ce ma ya siyo ka kuma bashi kudin sabo sannan ka bashi kudin aiki in akwai yara a kasansa ya koya musu sharri su kuma suna grooming up da wannan tarbiyya da yake ba to duk ina ne za ka tafi ka ce wai wannan abu ba a yin shawarar wuri to ko tun da tarbiyya ake ba jama'a ya za a samu gyara kana fahimta in ka tafi wurin shinkafa akwai caprice gold wanda yake is the most expensive one din da ake siya sai su je su su tara shi a samu tantan kusan 30 ko 40 a baɗe shi da manja a zo a sake ribagin nashi buhun ma a dafa don kada ya absorbing da yawa a je a sa ana tunanin ka sai ka price gold kai kuma nan ka bada kuɗin ta amma dududu kila irin ya hausa ne da buke cewa mai kwari an tankaɗe an bage sai ka je ka ga da wancan ba irin wannan bane to ya zai a samu gyara mala ta yaya kuma shi mai wannan aikin akwai yara a kasansa in ka duba yan bumburutu su kuma misali nasu suma za a zo a hada mai ko da kananzir ko da ruwa sannan shi kan shi galan din an kone shi ta kasa shi ma wai kada ya konsumin da yawa a baka shi abinda dududu 5 liters in ka duba bai fi 3 wani abu ba sai a ce maka 1.5 saboda wasu dalilai to yaya za a yi mu samu gyara in mu da muke da irin petty petty job kananan ayyuka tunanin mu kenan negative side always mutumin da yake da top class din mutane abu akala ke wurinsa yaya kake tsammanin zai juya ta ban san ko ana fahimta na ba in ni mai yan sana'a wanda za yanzu akwai wani mutum da ake gaya mu dan garuwa ne garuwan najina ake sai da wannan dan abin bai fi naira talatin ba irin na gwangwani ba na roba nan da aka dan kusan ci gaba ne na roba asalin masu ɗauko a kamala ya gan shi yana ta mola shi yana malam me kake wai yana daidaitawa ne to ido na ne kenan bai gani kamar lotsa na kana yi ka duba wannan to in ire-iren waɗannan abubuwa do ayyukan da mutane suke kenan to yau a ce kai ne minista na finance ko governor gwamna na cbn ya kake tsammani in tunaninka daga kasa ya zama waka to ya kamata muna da bukatan kowa ya gyara na na eh, muna rinjayar da zato eh muna rinjayar da zato domin allah subhanahu ta'ala mai sauki ne a wurinsa kamar da muka karanto ya gafarta wa mai laifi ya kuma shigar da mai aiki wuta sun mutu akan kafirci to amma makoma ya bata ka bace ka gane yayi so muna rinjayar da zato waɗannan muna ji musu tsoro ai karatun da muka yi kenan muna kyautata masa zato amma baka je ce wala na amanu lahum ba za mu amince musu ba mu yanke kata mu ce a baka da wannan ai baka da wannan na'am na shi shine abin nan wariya isolation na alexa to bi abin da aka ce ba yaƙi ne za yi amma abin da ake magana ana zaune lafiya ka fada mutum ne bai halatta ba na Ha? za mu karanto shi walhajju waljihadu walhajju ma ya ne ila qiyam sa'a da jihadi da hajji abubuwa ne zartattu ila qiyam sa'a duk wanda ya karyata ɗaya daga ciki wannan ba musulmi ba ne. yana cikin karatunmu nan gaba kaɗan sha Allah ka fahimta amma akwai protocol da ake bi kafin a zo a ce a yi taking decision na'am alaikum salam na'am buka ya lama la buka ko kuma da amma yuri buka ya lama wani ban natsu ba halas kenan babu laifi rashin natsuwa ga hadisi ya nuna maka ban natsuwa da mbi shi kenan sai in da zan natsu na'am sai ka yi bayani saboda mashayin giya ne mazinaci ne munafiki ne ba Allah yake wa aiki ba kuma ni bin sa ba ni ga natsuwa kai <laughs> na'am to wannan matsala ce wanda akwai saɓani a wurin malamai <laughs> na'am na'am to ina son ka koma cikin sharhin littafi kaga wanarar salata khalfa kulli barrin wa fajir menene aka faɗi a wannan wuri <laughs> na'am na mai koma wanda zai kokwantarsa ga eh hadisi ne ga kuma abin da ya ce ka yi yana zuwa kafin ga wani can Alakusa. na ya zama tsantsa yi akwai alaman a ciki eh, na na na to wannan abin lokaci ya yi an gane insha Allah in mun zo karatunmu na gaba kai tambayan ka na karshe sai a tunar da ni na wa kusura na ji ba eh san zuciya dai ai innal halala bayyinun wa innal harama halali a bayyane take kuma haram a bayyane yake addini ne aka ce ga addini kana fahimta to shin addinin nan wane ne ya kawo wannan addinin sallallahu Sallah. to da ya kawo shi yi waya yayi ka fahimta ya yayi ga yadda ya ce a yi la shakka akwai yadda ya ce ko kuma yadda ya yi yadda shi ya yi aka gani duka kuma hadisi ya tabbatar khudhu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni ashe wanda bai yi irin tashi ba ba sadaye ba ka fahimta sannan ka jajubo wani abu wanda ba shi ne din yayi ba ka ce addini ne ya nuna kana shakku akan abin da ya kawo maka sannan kuma ka fifita wani a kansa saboda ka yarda shi shugaba ne a kanka ka yarda da shi kake koyi ba wani mutum da ya isa ya yi wani magana bayan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ahmad bin hanbal radiyallahu ta'ala yakan yan ba bada fatawa ya kawo hadisi sace ali ahadin kalamun ba'da rasulillah sallallahu alaihi shin wani mutum na da wata magana bayan annabi a to in ko an yadda da hakan to huwa ma ana alaihi wa sai mu duba muga ayyukan ka kai irin wanda shi yake akan ne ko ya tafi to in ba shi bane to karka yaudare kanka ka ce wa kanka ahli sunna kai ba ahli sunna bane wannan shine duk abun da yake kawo sabani ya aka yi dan wa kake yi sannan kuma ya yi daidai da yadda aka ce ka yi duk abin da ya saba ma wannan to ba aiki kai ba wallahi in ka shekara ka mutu kana yi ba aiki kai ba saboda ka saba wa abin da aka saka to ya kamata mu gane wannan shi sa abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya kasance yana da kwaɗayin bibiyan duk yadda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da kokari yayi sahabbai gaba da duka haka ne to in haka ne menene wani abu wani abu ne za kawo ce gashi yana da kaza ya fi kaza bai da kaza lokaci kaza bayan ba a samu shi yayi ba shin an fi shi sani ne ko ko an fi shi son al'umma ne <laughs> mun gane ai to Allah ya bamu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika shirar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wasu suna aikin dare wasu kuma suna aikin rana waɗanda suka yi aikin rana sai su haye wurin Allah subhanahu wata'ala da daddare ya kuka samu bayina bayan ya fi su sanin yadda bayin suke su ji a ah, mun rabu da su suna sallah sannan haka kuma waɗanda suka zo suka yi aiki tare da mu da daddare su kuma za su koma da rana ya tambaye su ya kuka bar bayina ya kuma fi su sanin yadda bayin suke sai a ah, mun rabu da su suna sallah to duk irin aikin da kake yi mala'ikun nan suna tare da kai suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mun yadda da wannan mun yadda da shi kuma idan ka duba rayuwa ta duniya misali ne ga lahira وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء wayar da kake jikinka a yanzu wayar da kake amfani da ita akwai call history abinda suka tsara da duration da kai da kuma location din da call din ya shigo ko kuma kai ka aika duk waɗannan abubuwa in ka duba cell site ana iya ganewa a identifying ta ina call din ya shigo wannan kuma yakan faru ne misali in wani abu ya faru sai a ce to a je a yi tracing a ga signal din ta ina ya shigo system na iya dictate ya ce wannan kira ya taso ne daga cell site na wuri kaza in ma na wata ƙasa ne ko na wani gari ne zai dictate ya faɗa sannan ya faɗi duration din da aka yi ya ce an tsaya akan minti kaza aka yi magana akan waya advanced country ma wadanda suka ci gaba har maganganun ma akan ji system din yana iya ɗaukan maganganun da aka yi ba waya ba a system din da kansa yana iya ɗaukan abin da aka yi to shin in mutum irin ka yayi irin waɗannan abubuwa allan da ya yi ka ya yi wannan mutumin da ya yi irin wannan shine zai gagare shekarar ya gara maka ayyukanka wannan abu ne wanda yake dole mai hankali zai hankalta waya ce za ka ɗauka babu wata iya ta tare da ita babu komai amma duk abin da kai kai har ma akwai wayar da yake kana iya sa ta yanzu duk abin da muke tana dauka ba sai ka fito da ita ba a aljihunka maganganun da nake yi za ta iya dauka komai da komai da mintunan da sanda aka fara da sanda za a kare za ta gaya maka sannan akwai wayar da in kana so in kana so kai conversation da wani kana iya recording abin da kuke tattaunawa da wancan duka wannan akwai to in har mutane ire-iren mu sun yi irin waɗannan abubuwa mu ba aya bane gare mu akan Allah zai nuna mana abin da muka yi karanta mana abin da muka yi shi sa rayuwar duniya kwatankwaci ce ta lahira mun yadda da waɗannan mala'iku fa inna Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'alahum hafizin ya sanya waɗannan mala'iku su kasance matsara akan mu qul man yaklaukum bil laili wan rahman tambayi waɗannan mushrikai kace wane ne yake tsare su daga Allah a daren su da kuma yinin su wane ne yake tsaranka idan ka duba kaga in ka kwanta baka san a inda kake ba mai sauƙi ne ka tashi in bacin tsaron Allah ka ga kiyashi sun cika maka kunnuwa sun cika maka hanci amma saboda ana tsaron ka kai kana bacci kana da matsala kuma abin da kake yi ana nan ana ɗauke da shi har ka taso ka ci gaba da aikinka za kuma a karanta maka don haka ashe abu ne wanda yake mu ya kamata mu gane cewa bin adama da kake ganin sa ba kowa ba ne duk wani mutum da yake bankama da izza ko da takama ikonsa yana da iyaka ba ma kai hatta shugaban kaza kaga shine na karshe misali shi ma akwai mutanen da Allah ya sa musu kwarjini yana shakkun su bai iya zartar da al'amari sai ya tuntube su mutane kenan amma kaga kujerar da yake daure a kai ba kowa ke kai ba amma akwai abin da bai yiwuwa ya zartar akwai mutanen da sai ya tuntube su ya kuke za a yi saboda Allah ya sanya masa kwarjinin su to in ko haka tsakaninka da mutane akwai wannan yaya kake tsammani tsakaninka da Allah subhanahu ta'ala to ya kamata kowa ya san irin ayyukan da yake kuma ya shiga taitayinsa wa nu'minu bi malakil maut muna imani da mala'ikan mutuwa domin kai yanzu baka mutu ba amma wani ya mutu ka gani ka kuma san zuwa aka yi aka dauke shi domin Allah ya ambace shi dama sunan shi kenan yadda ake cewa azara'ilu bai da asali sunan nan na azara'ilu bai da asali asalin sunansa da qur'ani ya tabbatar malakul mauti malaika mutuwa qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma hatta idha ja'a ahadakum al-maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun Allah ya kira shi da sunansa mala'ikan mutuwa mutuwa aikinsa kawai ya dinga zara rayukan bayan Allah subhanahu ta'ala aikinsa kenan don haka mun yi imani mun yadda da shi kai ma kamar yadda wasu suka tafi kai ma kana nan kana tafi a kai domin hunnal manaya ayya wadin salaktuhu fa hunna tariqi aw alayya tariquha mutuwa ce ko dai kai kana akan hanyarta kai kana akan hanyar ta kuma a'a ita za ka girmo ma hanyar ka ta ɗauke ka da yawa za ka ga abubuwa sun faru akwai mutumin da za ka ga kun zauna kuna hira da shi ya zama da ajali ne ke rubuce a kansa sai ka ga yadda kuka yi aranjin abu amma da yake shi innan mutuwar shi zai je ya same ta sai ya saba ma wannan arrangement da kuka yi sai ya tashi fada wa wannan hanya da yi, sai ka ji an ce ajalinsa ya sauka saboda an riga an rubuta masa kuma an ce shi zai same ta wani kuma a'a mutuwar ce za ta zo yana zaune a inda yake ta ɗauke shi ci a ai ya kwanta daga kwanciya jiya mun yi isha'i da shi muka rabu muka yi sallama muka yi dariya bai tashi ba to mun yarda da wannan kuma mu ma din nan tana tafi akan mu don haka kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala idan ajalin ya so Allah ya sa mutu da imani almuwakkali shi mala'ikan mutuwa an wakilta shi ne bi qabdi arwahil alamin da an san rayukan mutan duniya gaba daya da mutane da kiyashi kai duk dai wani abu mai rai shi an wakilta ka ya anshi ransa kuma karka tantance ka ce wai a'a wai dabba dinnan wai akwai bambanci tsakanin ranka da na dabba a'a ba bambanci rai rai ne inna ma kawai kai an bibita ka akan ta wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila an dai baka kila girman jiki an baka hankali an baka tunani an baka hange an baka basira amma yadda zaka kwanta ka mutu haka kiyashi ma zai mutu duka rai ne yadda kuma kake jin zafin mutuwa haka shi ma kiyashin in ya zo mutuwa yake jin zafinta don haka kar yi tsammani wai a ah, kai kana da wani rai ne na daban duk abinda kuma ba kai ba shi ma ransa daban duk wani al'amari ne guda daya wa bi azabil qabr mun kuma imani akwai azaban kabari saboda ayoyi sun nuna ayoyi sun nuna mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara mutanen annabi no saboda kurakuran da suka yi aka nitsar da su kai tsaye aka shigar da su wuta sai malamai suka yi bayani dalili ne akan azaban kabari saboda wutar da ake magana sun shiga ba a riga an tashi alkiyama ba kenan abin da zamu fahimta azaba ce ta kabari annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wuta ce za a dinga bijiro masu da ita da safiya da kuma marece mutanen fir'auna kenan malamai suka mana bayanin abin da ake nufi anan azaban kabari ne sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake neman tsarin Allah ya tsare shi daga shi da safe da kuma maraice yakan ce Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa min azabil qabri Allah ina neman tsarin ka da kafirci da talauci da kuma azaban kabari ina neman tsanin ka da kafirci da talauci da kuma azaban kabari sannan sau da yawa yakan umarci mutane da cewa ku tsoraci wuta ku guji wuta wata rana an kai jana'iza suna zazzaune annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sunkwi da kansa sai ya ce ya roƙi Allah so uku ya ce Allah ina neman tsarin ka da azabar kabari Allah ina bayan ya yi wannan sai ce kuma ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari kaga shi ya fi kowa sanin abin domin a cikin hadisi yana cewa lau alamu ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la kathira da ku kuna sanin abin da na sani to cikin abin da ya sani an nuna mashi yadda azaban kabarin yake don haka shi dama ba za a mashi ba tunda an riga an bashi cewa shi dan aljanna ne in ma ya yi laifuffuka in har yana yi an gafarta masa abin da ya yi da wanda in ma zai yi an yafe masa ya kuma ga yadda azaban take sai yake umurta mu da cewa mu dinnan mu roƙi Allah ya kare mu daga azaban kabari ya wuce wata ran da wasu kabaruka guda biyu sai ya ɗauki ainihin zangar zangarniyar dabinuwa sai ya caccaka a kabarukan nan guda biyu sai ya ce abin da ya sa ne haka ga sunan an nuna mun su ana musu azaba amma idan Allah ya so su da rama matukar wannan zangarniya ba ta bushe ba Allah za su samu sauƙin wannan azaba shi dai wannan ya kasance yana tafiya da gulma zai ɗauki magana a nan ya kai can ya ɗauki na wancan ya nausa nausare ta can abin da sa ake mishi azaba kenan shi ko wannan idan ya yi bawali ya kasance baya barrantuwa ya tsaya ya tsarki ya tsane da kyau yadda ya kamata saboda wannan ake mishi azaba kabari ashe kenan kun ga da wannan za mu fahimci cewa azaban kabari gaskiya ne sannan kuma hadisi ya nuna mana cewa annabi sallam ya mana bayanin cewa shi mumini idan aka zo za a ɗauki ransa mala'iku farare sukan zo masa da farin tufafi da turare kyakkyawa suna tausansa suna ba shi haƙuri su dinga zara ran shi kaɗan kaɗan kaɗan kamar yadda ruwa ke ɗiga daga cikin sakaina ko kuma sakiya yadda yake ɗiga daga cikin tulu haka za a dinga jan ran mumini ɗai ɗai ɗai kaɗan kaɗan kaɗan saboda tsananin ƙanshinsa sai a hau sama da wannan rai idan aka hau sama da wannan rai duk inda aka wuce cikin mala'iku suna cewa wane ne wannan sai ambace shi da cikakken sunansa ai ran wane ne dan wane dan wane bayan an kai ran can sararin samaniya sai Allah ya umurta ce a dawo da ran nan cikin ƙasa saboda daga cikin ƙasa ne aka halitta mu cikin ta za a mai da mu sannan cikin ƙasan nan za a tashe mu sai a dawo da wannan ƙasa sai a dawo masa da ransa sai ya tashi a tambaye shi su'ali wato tambaya na munkar da na kirkena wane ne mahaliccinka me za ka faɗa game da wannan mutumin da aka haiko muku menene littafinka in ɗan aljanna ne Allah zai bashi ikon ya ansa waɗannan tambayoyi ya ce ai ubangiji na Allah sannan wannan mutum shine annabi mu sallallahu alaihi wasallam littafi na kuma alqur'ani sai a ce to shi shikenan hakika a nuna mashi wurin sa mazaunan sa a gidan aljanna sai a nuna mashi wani wuri can wuta a ce ka da ka sabi Allah da wancan wuri shine makomanka sai wani abu kyakkyawa ya zo masa bai taɓa ganin ko menene shi ba sai ya mai sallama ya ce mana ba da kai don Allah wane ne kai ga irin wannan sura ta ka kyakkyawa kamar yadda hadisin ya nuna ya ce ni ba kowa ba ne kyakkyawan ayyukan nan naka da ka kasance kana aiwatarwa a duniya ni ne Allah ya mai da ni haka don haka ka yi bushara da masauki mai kyau sannan mashaya mai kyau tufafi mai kyau da kuma abokanai kyawawa ashe ke na kunga da wannan zamu fahimci darasin mu da shekaran jiya aljaza'u min jinsil amal sakamako yakan biyo baya ne daga irin ayyukan da mutum yayi idan ko dan wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin mala'iku baƙaƙe ne za su je masa da baƙaƙen kaya da baƙin likafani sannan ran shi yana tsananin wari idan aka zo za a zara ran ran sai ya rarraba a cikin jikinsa zai tarwa idan bai sai ya fita sai mala'ika ya bincike ran yadda ka san mai suna kamun kifi da karfin tsiya ka san idan ka sa fatsanka ka ji alaman al'amari ko kuwa kifi ya taba kakan ja ne da karfi ko duk ta inda ka kama kifin nan bai dame ka ba haka mala'ika zai sa hannunsa wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hun a bincike ran nan da karfi za ka ga so da yawa an kana hirar su wani ya ce maka daga ciki wani ma sai da inzali misali ya release saboda tsananin fitinan tashin hankali wani kuma an kana hirar da su misali lokacin da ya ce maka dan uwansa zai mutu cikin waɗanda ba su kallon alƙibla zai ce maka wani sai da aka kulle masa ɗaki wani yana cikin cuta da ciwo amma sai da aka ɗaɗɗaure shi za ka ji suna ba da irin waɗannan labarai wani sai da ya dinga bai tsaraka kashi a lokacin saboda tsananin fitinar da tashin hankali idan ran aka zari za a nemi hawa da shi sararin samaniya tsananin wari ya hana sai a ƙi buɗewa a ce ku koma da shi sararin kasa babu abin da za mu yi irin wannan tur da irin wannan tur da shi Allah wai dare da shi dama can kafin a zara ran nashi an mashi jafai a ce to ka fito ya kai mummuna mai munanan ayyuka fito zuwa fishin Allah kaɗu da fishin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka zare wannan aka zo aka mashi wannan an dawo da ran zai ga wani abu mummuna wanda bai taba ganin abu mummuna irinsa ba sai ya ce kai wane ne kai Allah ya mani tsari da kai ina neman tsarin Allah da kai wane ya ita Aini ne mummunan aikin ka da ka kasance kana aikatawa a duniya ka aikata ni a duniya kuma yau kana gudu na ai ni yanzu an haɗa ni da kai tare muke da kai ba za mu rabu ba don haka ina maka bushara da mummunan makoma da mummunan sutura da mummunan mashaya da kuma mummunan abokanai sai a nuna mashi makomarsa a wuta sai ya dinga roƙon Allah ya ce ya Allah karkata shi alƙiyama ya Allah karkata shi alƙiyama to abin da nake so nuna a nan za a dinga gana mashi azabar kabari hadisin yadda ya nuna annabi ce sallallahu alaihi wasallam za a dinga haɗe mashi kabari sai ka faɗa shi ta dama ta koma hagu wannan shine abin da za a mashi kaɗan daga cikin azaba kafin kiyama ta tashi sannan a tsoma za cikin wuta ashe kenan kun ga da waɗannan abubuwa ba fa almara bace mutane ni ne muke gaya muku yadda annabi fara sallam kowa sai ya san irin ayyukan da zai yi an riga an baka zabi fa man sha'a min wa man sha'a falyakfur in kaga dama kai tsagwaran kafirci fir'auna ya ce shi ana rabbukum ala ni ne ubangijin ku mafi daukaka amma yau ina yake fal yawma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka aya an mai da shi aya idan duk abin da kake takama da shi wani ya gabace ka yadda ka samu kanka a ciki ba kai bane na farko ba kuma za ka kasance na karshe ba duk irin yadda kake ba kai bane na farko ba kuma za ka kasance da ƙarshe ba don haka ashe kenan yan har yan iska sun yi iskancin ba su fita ba to ashe gara kai abinda muke so mu ci muhallu shahid za a yi awon ayyuka yadda ka san hajji na taɓa ba da labari wata a khutba mun tafi hajji to dama ana jaddadawa duk kowa kada ya ɗauko kayan da ba zai iya ba kada wani mutum ya kuskure ya ɗauki kayan da ba zai iya ba sai wasu mutane suka zo an yi kaya a baya a sama a kaza suna ta kuka saboda ba a bari su wuce sai na ce da mutum da muke kai ne ka fahimta da wannan sura malam aini ban fahimci ce to ai wannan sura ce ta alkiyama muke tsaya ciki kaga shi wanda ya dauko ɗan kayan da yake ba za su dame shi ba gashi ya wuce amma wanda ya dauko abin da ya dame shi yanzu gashi yana yana ta kuka haka za a yi ran alkiyama mutumin da ya dauko abin da ya bi karfinsa zai rubuta da shi amma idan ka zo cas cas cas to in Allah ya taimake ka da hama sai ka wuce to za mu dasa aya nan Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya taimake mu ya ba mu gamawa lafiya subhanaka allahumma Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu annabi sallallahu alaihi wasallam yace menene yake ni ya baku dariya suka ce wallahi korukan sa ne ya rasulullahi sun ba mu dariya Ƙanana kwarai ba shi da kauri sai ce to na rantse maku da wanda rayuwa ta take hannunsa wannan ƙauri da kuke gani akan kankantar su ya fi nauyin wani mutum daya a mizani ran abinda muke so mu ci muhallin shahid za a yi awon ayyuka yadda kasan san hajji na taɓa ba da labari wata na a khutba mun tafi hajji to dama ana jaddadawa duk kowa kada ya ɗauko kayan da ba zai iya ba kada wani mutum ya kuskure ɗauki kayan da ba zai iya ba sai wasu mutane suka zo anyo kaya a baya a sama a kaza suna ta kuka saboda ba a bari su wuce ba sai na ce da mutum da muke kai da ka fahimta da wannan sura mala ta ainihin ban fahimci ce to ai wannan sura ce ta alkiyama muke tsaya ciki kaga shi wanda ya ɗauko ɗan kayan da yake ba za su dame shi ba gashi ya wuce amma wanda ya ɗauko abin da ya dame shi yanzu gashi yana yana ta kuka haka za a yi ran alkiyama mutumin da ya ɗauko abin da ya bi ƙarfinsa zai rubuta da shi amma idan ka zo can to in Allah ya taimaki ka da hama sai ka wuce to za mu dasa aya nan Allah muke roƙo son ta'ala ya taimake mu ya ba mu gamawa lafiya subhanaka allahumma bihamdik shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik